tashar kundin shahara. Hakika wannan labari ya ƙara tabbatar da cewa yawancin hukumomi a Najeriya ba sa iya hukunta 'ya'yan shugabanni ko 'ya'yan masu hannu da shuni. Tabbas wannan babban abin takaici ne. A ce wai hukuma tana jin tsoron hukunta 'ya'yan shugabanni sai dai 'ya'yan talakawa da 'ya'yan marasa ƙarfi. Ita dai hukumar Karota, hukuma ce ta musamman da gwamnatin Kano ta kafa, waɗanda suke aiki makamancin na hukumar Road Safety, wato masu aikin kula da ababen hawa. Hakika hukumar Karota tana ayyuka sosai a ciki da wajen gari, domin kuwa in har suka kama mutum da laifi, to fa babu makawa sai ya fuskanci hukunci. sai dai amma wannan labarin ya nuna cewa ƙarfin hukumar ta karota ya tsaya ne kawai akan talakawa marasa gata wato banda masu kuɗi da shugabanni kuma wannan labari mun sami shi ne a gidan rediyo da ala fm da ke unguwar sharaɗa a jihar kano ga kuma inda rahoton yake A nan kuma Hausawa suka ce yaro bari murna wai karan kaya kama zaki. Domin dai an yi zargin jami'an karota sun kamo kifi a kududdufin ruwan dafa kansu. sun kama direban ɗan gidan gwamna a ganduji. Wai, da fari dai jami'an karotar suna tsaka da gudanar da aikinsu ne na tabbatar da dokar zirga-zirgar ababen hawa. a ɗaya daga cikin titunan yankin 'yan birnin nan da ke nasarawa, inda kwatsam sai ga wani matashi ya manno babur a guje aka kuma yi zargin ya karya dokar titin ne mata kaca-kaca. Nan fa ‘yan karotar suka gyara riƙon ko karasu suka afka masa, sai shi kuma bai gudu ba, kuma bai yi gardama ba suka kama shi salin alin karatun yankan jaki. Suka kuma kai shi ofis suna ta fankama suna ta da kwalar riga, meman mai laifi ya shiga hannu. To amma fa sai dai suna zuwa ofis ɗin ne wajen manyan su. sai aka yi zargin ya tayar da ƙayar baya. Ya ce musu shi faɗan gidan gwamna ne ya aike shi amma suka kama shi, su kuma suka ce, Ya za a yi ya raina musu hankali, ya kife su da kwando ya ninke su gaba a baya? To kifi na ganin ka mai jar koma kar ya mai da su sha girgirbau. domin dai suna da ƙwarewar aiki kar a yi musu damusar takarda, tunda dai an saba yi musu hakan. A ce musu ɗan gidan wane da wane ne kuma ƙarya ake saboda ba wata shaida. Daga ƙarshe dai wani tudu wani gangare, aka yi zargin ya kira waya ɗan gidan gandujan da kansa ya je ofishin karotar a fusace. nan fa aka yi zargin ya yi musu wankin babban bargo, ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba, ‘yan ƙanana suka janye. Suka bar su da manya su ogawa na dawa ne, suna ta famar rarrashi suna durƙuso suna ban haƙuri yallaɓai. A, to oga yallaɓai mana, tun da dai aishi ba mai baburin a daidaita sahu ba ne, bare a kai shi masallacin idi wajen alkali na gindin bishiya ya yi masa tara. Haka dai tilas ba haƙuri ba suka sallama ɗan aiken nasa babu ko takarda tsire, suna ma kuma yi masa godiya. Kamar dai yadda wani ganau da yake cikin gidan karotar aka kuma yi a gabansa ya shaidawa baba suda. amma fa in an anonymity condition babu kama suna ba murya har ma kuma muka tintibi mai magana da yawun hukumar ta karota na bilisi abubakar kofan na isa wanda bai musun faruwa al'amarin ba sai dai kawai ya ce mu ba shi lokaci zai bincika ya mai da martani ya magana amma haka muka yi ta jira shuru har ka o yanzu bai maganar ba, ko me ya faru aka yi hakan Allah masani. To labarin dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai. Don haka ne ma jakada Aminu Ahmad Abbas ya leƙa mana shafu. Sakon farko ya fito daga Mubarak MK Sheka wanda ke cewa tabbijan ana wata ga wata ya kamata a samu daidaito wajen bin kowace irin doka a ƙasa ta Najeriya. Ta haka ne za a samu cimma nasarar da muke burin samu. Wayayye shi ne mai mutunta doka. Salam Baba Suda za mu ga adalcin wannan gwamnati mai tausayin talakawanta yayin da direban ɗan gwamna ya balla dokar hukumar ta karota. Allah ya kyauta. in ji sakon sa'id daga karamar hukumar minjibir dan gidan gwamna direban ka ba zai bi doka ba kenan aiko shi ne karya doka ya kamata a hukunta shi in dai a gaskiya ake yin aikin in ji sakon usaini sani adamu shi kuwa sakon jamilu idris ce cewa dan gwamna ya kamata ka bi doka domin kuwa doka ta kowa ce. Za mu karkare da karanto sakonnin naku daga kan Amina Ahmad wanda ta fara da yin tsaki ta ce to ko ɗan gwamna ne ya yi laifin ya kamata su kama shi kai su gurfanar da shi ma a gaban kuliya idan ta kama. Muna godiya da ɗimbin ku na fatan alkhairi. To mai sauraro daga shafin namu na Facebook ne kuma. Za mu jalin zamun su kuwa shirin mu naɗe tabar masa a yau.